Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan marece Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. To yau mun kawo ƙarshen tattaunawar mu da likitan gona Dr. Ibrahim Bakar ba wani cibiyar nazari da bincike akan harakar noma ta ƙasar Nijar kuma malami a sashen koyar da ilimin aikin gona a jami'ar Maradi. A ƙarshen tattaunawar Dr. Ibrahim Bukar Bawa ya yi kira ga manoma da gwamnati da 'yan kasuwa na ƙasar jamhuriyar Nijar tare da ba su shawarwari. To, in kiran da nake yi na farko ga manoma. a gaskiya ga manoma akwai kusa'o'i yanzu manoma ya su dina in zan noma ya zama na kamar kwantara ne ga yanayin wurina ga yanayin damuna ta ya kamata a tsara abin da ke yiwuwa a rika lissafi a bayin abu ido rufe a rika lissafi kuma a rika neman shawarwari kuma a rika saurarawa kuma kamar su wani takin zamani su wani takin gargajiya abu ne da ya kamata noma da kamata a ce sai damuna ta abin horo wajen a kula da gona ina a ƙara tashi tsaye a ba da ƙarfi aikin na a shi cikin nutsuwa. Na biyu manoma su haɗa kansu da ƙungiyoyi tunda yanzu an ke wani takin zamani su wani iri mai nagarta mai gaugawa su wani magani na ƙwari da sauransu. Yan aka yi ƙungiya ana yi asusu a sa 'yan kuɗi wata gida sa wani ya taimaka a zo a yi wani ɗan shago na sai da kayan wanda mutumin da maimakin da sai ya yi kilo wata sha biyar ko ashirin ne zai nemo. Ina an kama shi kusa. idan su tsara kansu inda za su yi tsari na aikin gona kuma duka abin da manoma da shi manomi duk abin da yake bukata ya kamata a siya zai kusa da shi kuma wasu kungiyoyi za su samu wakilai wanda suna iya zuwa inda su ba za su je ba don a kai kwace-kwacen su don a samu maganin wannan kusa kusa bayan haka wannan kungiyoyi za su tallafa musu wajen sai da kayan gonan ma suna iya tsara kansu da kansu inda yanzu akwai tsari na mangaza na waran tsari da wani inda in duk abin da aka noma a kawo aiki in ya yi tsada a sayar da shi daraja ka wannan kusa'o'i na ajiya da ya kamata kenan akwai hanyoyi ba tsaya za a yi ba ana koke-koke shi dai aikin gona shi ma gada kuma daga hanyar wannan zamu ci gaba kenan wannan sana'a ta mu komin gurɓace wuri da aka samu komin kwarakwaran da ke da kwai ita dai ya kamata a ba karfi kenan kal a gashi a ba da ƙarfi wajen wannan tsari wajen gwamnati aikin da ake a ci gaba da karfafa shi saboda a gaskiya a kowane abubuwa da manoma ba su iya baka su kamar yanzu na muku zancen takin zamani dan dai an yi kokari an kawo takin zamani ana sayarwa a tsari na kaima amma mu watsar mu Nijar ya zamana in tana yiwuwa mu yi shi mu da kanmu don farashin kun gani ta an doko a mota sai an yi wani to amma an biya kaza wane ne da sauransu kan ya zama ya zamana cikin kasuwa an a yi shi a nan bakin kamfani in dai tana yi ba da sauki yana hanyoyi wanda kamata a ba da kuma wajen kasuwancin kayan gonan ma ya kamata a kama tsari kamar yanzu a tsara kasuwar kayan gona yanzu na muku can wani tumati da sauransu ina ji da wuya ka samu wanda zai kawo wani ɗan kamfani Ya dole sai a ɗin tuntuɓa an ɗan tsara kama an ɗan gwada masa hanyoyi to kuma kayan gonan ma taki ya kamata ba taki ba iri ya kamata ya gama duniya tunda yanzu na ɗauka muku iri da ake noma ga manoma a gaskiya a Nijar ban san bisa kashi ɗari in a samu manomi ko sha biyar ko ashirin wanda suke amfani da takin da iri na zamani kenan ana iya talha wani iri duk inda aka san an samu matsalar abinci shekara ta biyu a biyo da baya da wannan taimakon iri na zamani wanda zai taimaka wa mutane da sauransu to wajen kasuwar kayan iri eh, kayan gona kamar wannan kayan gandari don ce muku noman rani wani lemu wani wani ya kamata a diba ko da doka ce za a sa duk inda kuma an nuna wani ne wasu kayan da ake kamun daga wasu kasashe ma suna ma ɓata rayuwa suna suna kawo ciwo ciwo da sauran sun da wani sukarin ma ba san ba garin da sauran shi kuma Allah ya ba mu gamu da biyan mangoro gamu da biyan ba da sauransu a daidai ba kowa da ɗan kaɗan ne a fara nuna musu hanya tunda su kuma manoman nan su taimaka ma manoma wajen sai da kayan aiki kuma su taimaka musu wajen sayar kayan aiki wannan ƙungiyar suna aiki hulɗa da kamfuna inda zai zama abinda da manoma suka noma zai shi da kamfuna a yi aiki kuma duk tunda in ka diba cikin gida yanzu ni wani bikotom ta biyo ni ba a cikin abin da zan ci to mene ne na Nijar na ci abinci na yi wannan ne na Nijar a rika diba ya zama na duk cikin abin ɗan Nijar zai ci ko a bariki ko a babban birni ya zama na ne diba cikin wannan abincin zai ci a ce dai Nijar ta bada ko kashi ko rabi ma dai nan kenan za a san an taimaka ma suna." 'Yan kasuwa su ma su ba da karfi tunda ana zancen kamfuna da sauransu wajen hulɗar maganin kayan gona wajen hulɗa takin zamani suna iya ba da su ko kuma da goyon ban gwamnati wajen saɓar kayan gona wannan da sauransu wajen saye da saidawa suna iya hulɗoɗin su da ƙungiyoyin manoma su ba da ƙarfi wajen wannan ya zama da mu ma dai muna da abin da zamu huda tunda yanzu kun duba su na Niger abin da ke shigowa Niger wajen abin da muke ci ya yawa da abin da mu muka noma ma kanmu sai a ji a ɗauko abu can wasu kasashen waje a kawo zuwa sai da mana a nan shine muke ta ci Na na nan bai sai waya ke auna kinan a daidai ba a gani ita Nijar a jiya a ɗauko abin da babu a Nijar amma kuma duk abin da ake a ƙasar Nijar a ƙarfafa akwai project project suna nan amma project wani bi kawai project ta iya fiye da wani aiki doka guda lahiyayya ta gwamnati ta yi aikin ta yi wajen nawa wadda take gyara manoma take gyara kasuwancin kayan gona da sai kuma godiya da dama da kuka bani na makaɗin na wannan hira gaskiya na ji daɗi kuma ina ji dai na ɗan fitar da ɗan ayyukan da nake tayar da su a yanzu dai To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da fatan kun saurara da kunnuwan basira kuma kun anhwana da bayanan da Dr. Ibrahim Bukar Bawa ya makonni yana yi ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. sai makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bakar Bawa wanda muke ma godiya da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima kaɗan idan mun sake haɗuwa da ku cikin shirin yau da gobe shirin matasa.